من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace a wannan shekara ta dubu da da da hudu ashirin 1426 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na ashirin da bakwai ga watan biyar shekara ta dubu biyu da biyar miladiya idan ba a manta ba a darasin da ya gabata mun tsaya ne a karshen aya ta hamsin da biyu cikin wannan sura mai albarka suratul ahzab fadin Allah ta'ala la yahillu lakan nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwaj ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا آية يا كما لم تأتي فرقم آية هم سندو فاتم وبنجزي تعالى من جابولا في وجنب هنتر آية وين ديلي كان لئيكم أي كده بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما حديث يا تبتا تكن سيد البخاري لدى أنس بن مالك الله تقال الداء قال عمر رضي الله عنه قلت يا رسول الله عمر بن الخطاب يتي ناتي دا منزان الله يا منزان الله يدخل عليك البر والفاجر kala kala na mutane na shiga gidanka wani lokacin mutane masu da'a wani lokacin marasa da'a falau amarta ummahatil mu'minina bil hijab ina ma ka umarti iyayen mummunai wato matanka su rinka yin hijabi su rinka katangance kansu ya so akwai kunne ba kowa da kowa zai shiga gidanka ba in ko har mutane za su shiga to su killace kansu a cikin ɗaki ko kuma su sanya sutura wadda wani abu ba zai bayyana ba na jikinsu irin wanda Allah ya hana ya bayyana haka Umar dan Khattab ya bayar da wannan a matsayin shawara fa anzalallahu ta'ala ayatul hijab Anas dan Malik yace sai Allah ya saukar da aya ta hijabi haka hadisin ya tsaya sai ya saukar da aya ta hijabi ba tare da ya tantance mana mecece aya ta hijabin ba a wata riwaya da cikin Bukhari daga Anas dan Malik sai yace lamma tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Zainab ibnat Jahsh da al-qauma yayin da manzon Allah ya auri Zainab bint Jahash ya kirayi mutane gidansa suka ci abinci a matsayin walima thumma jalasu yatahaddathuna sannan sai suka zauna kuma suna hira wa idza huwa yata'ahabu lilqiyam sai manzo Allah ke nuna alamar yunkurawa domin ya tashi wato irin abin nan na zan tashi in shiga gida ya kamata kowa ya tashi tafi manzo Allah baya so ya ce ku tashi ku tafi amma sai ya alamun da za su gane mai gida da yana so kowa ya tafi falam ya komo ana ce su ku sai suka ki tashi mar a zalika yayin da manzo Allah ya ga ba su fahimci yaransa ba ba su fahimci me yake nufi ba kama sai ya tashi falamma kama kama man kama wa ka'ada salasatu nafarin yayin da manzo Allah ya tashi sai waɗansu suka farga cewa manzo Allah yana son a tafi sai suka tashi suka tafi waɗansu mutum uku su goma su fahimta ba sai suka ci da zama suka zaune masa فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل sai manzon Allah ya taho ya bar mu daga inda muke ya fita ya sake dawo ya sake fita da ya dawo sai ya nufi wato ɗakin matarsa zai shiga sai zal kawo mujrus sai ya tarar da waɗannan mutanen suna nan zaune suna gida thumma innahum qamu sai lokacin da sai ga manzon Allah ya dawo ga alama zai shiga ɗakin sa sannan sai suka tashi fantalaktu sai na tafi inda ana san malik faditu nazo fa akbartu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahum qad intalaku nace da maza Allah su din ba dai sun tafi yanzu saurani kadai ya rage fa da sai manzon Allah zo hatta da kala har ya shiga dakin matarsa fa zahabtu adkhulu ana sai ni kuma sai naje zan shiga dakin ne ma ba ni wa bainahu sai maza Allah ya sanya hijabi ko labule tsakani na da shi sai na fahimci baya so in shigo kenan fa anzala ya ayyuhal ladina amanu sai Allah ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani la tadkhulu buyutan nabiyyi kada ku shiga gidajen annabi an ce jam'i ne na saboda kowace mace cikin matan annabi guda tara gidanta daban da na yar uwarta la tadkhulu buyut annabi kada ku shiga gidajen annabi sallallahu alaihi wa sallam illa an yu'zana lakum sai fa in an yi muku izini da koli wajen shiga din ila ta'amin ghayra nazirina ina idan an yi muku izini zuwa ga abinci aka ce ku zo an gayyace ku ku abinci idan mai gida ce na shirya maka abincin rana ko na shirya maka abincin dare bayan isha'i ka zo karfe 9 za mu ci abinci ka ga maka izinin ka shiga gida kenan lokacin da ka zo kawai sallama za ka yi shigo in ya ce in shigo an shirya sai ka shigo wato kada ku shiga gidajen annabi sai an yi muku izini zuwa ga abinci ghaira nazirina inahu ba kuna masu jiran nunar abincin ba idan an gayyace ka an ce za a ci abinci karfe tara to kenan mai gidan ya riga ya faɗa wa iyalinsa ku yi gaggawa ku kammala abinci kamar takwas da rabi ko tara saura kwata an gama shiryawa to sannan ku sai ku zo karfe tara in ka zo kafin tara sai ka tsaya a wani waje ka yada zango kamar tara saura minti goma tara saura minti biyar sai in tara kayi sannan ka so. amma kar a ce ka zo karfe tara kai kuma ka zo tun takwas shine gari nazari ne na ba kuna masu jiran nunarsa ba shine inahu daga ana ya'ni ko inan ko aniyan ko ina'an akan ce ana ya'ni daidai da rama yarmi idan abinci ya dafu akan ce ana ya dafu ya'ni yana dafuwa ya nuna abin da ya kai matuƙa ta wajen zafi to shi ne akan ce ana ko a ce ya'an ya tsofuna baina hawa baina hamimin an lafazin anin alma'u alladhi balaga min ya ghayatahu ruwan da ya kai matuƙa wajen tafasa shine yadubuna bainaha wa baina hamimin an wato ɗan wuta suna kai kawo tsakanin da wani tafasasshen ruwan zafi Allah tsare mu zai da nazari na ina ku ba kuna masu jiran abincin ya nuna a gaban idan ku ba a'a sai dai ku zo daidai abincin ya riga ya kammala nuna ai la ta dukulu buyutan nabiyyi illa waqtal izni kad ku tuko gidan annaba sai lokacin da aka yi izini wala ta dukulu ha illa ghayra nazirina nuzja ta'ami kada ku shiga face sai kuna waɗanda ba masu jiran nunar abinci ba ma'ana ku zo daidai da abincin ya riga ya gama dahuwa an daddora a wurin ci kawai dama ku ake jira walakin idza du'itu ubangiji ce amma idan an kiraye ku an gayyace ku kada ku luto sai ku shigo fa idza fa'imtum fantakiru idan kun ci abinci kuma kowa ya kama gabansa to anan gurin sharadin ka ji daular cin abinci shine idan an gayyace ka idan ba gayyace ka ba za ka zo ba idan na shirya cin abinci a gidana na ce malam abdallah da malam sa'idu da malam idris da kiran sallah da ma'azam da wani na ayyana mutane to kenan kowa zai sai su kadai kar malam abdallah zai je da malam mustafa ya game da wani kuma ya biyo shi kada shi ma ma'azam ya je da wani ko idris ko wani ne ya biyo shi tunda da ban gayyace shi ba so na gayyata da an ce idza du'itum idan an kira ku ma'ana idan an ba ku goran gayyata ko idan an ba ku invitation na gayyata cewa ku zo to sai ku zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gaice shi cin abinci wani sahabi ya shirya masa abinci a gida sai manzo Allah ya gaice wani suka tafi suna zuwa kofar gida da manzo Allah ya sallama aka ce shigo sai ta a zo da yazo sai ce na taho amma kuma ga wani ya rako ne ya shigo ko kana shigo idan ka yi ya shigo in baka izini bai koma sai da ba yi manzo Allah shigo ne ga nan sai izini to ka kun za ku yan kwalama wanda ba gaice su ba sai su tare ne da sai ana kai ka wada abinci sai ka yawo a wajen su shiga su fita suna tafa da marwa Allah ta walakin idza du'itum fadkhulu idan an kira ku to ku shiga idan ba kira ku ba ba za ku shiga ba sai dai ku tsaya daga waje idan an yi sauran an ce gashi to shike ina ba dan bai za ta imtum fantakiru idan kun ci abinci kuma kowa ya kama gabansa wai ba yake bayan ci zama sai gumi saboda haka ana kammala cin abinci da amma kasudi ya kira ku dan ya girma ku a ci abinci bayan an gama cin abinci dan lokaci za a bayar kawai na ra'a minti biyar ko minti goma a mayar da yawon baka a dan ce wani abu a yi rahaji kiran sai kowa ya ci amma mutum ya zauna a yi ta hira a yi ta hira mai gida ya yi ta hamma ya gaji ka tashi ka tafi baka tafi ba wannan ya ci karo da ladabi na ziyara Shi ne fanta shiru sai ku tashi ku tafi wala musta'nisina li hadith ba kuna masu daukewa kewa ta hanyar surutu ba ba kuna daukewa junan ku kewa ba ta hanyar hira ai min ba abikum li ba'din sashin kuna hira da sashi ba za ku yi wannan ba inna zalikum kana yu'zin nabiyya inna zalikum lalle wannan zama da kuke bayan kun ci abinci ay at-ta'annus bil hadith yadda kuke zama dan ɗebe wa juna kewa ta hanyar hira ba da akli bayan cin abinci wa kanat hadhihi salata kulluha min al-adat al-jahiliya waɗannan al'adu kuwa da duk suna cikin lamarin na jahiliya mutum ya shiga gida ba kilaye shi ba ya zo cin abinci ba gaishe shi ba ya ci abinci kuma zauna ya ta yare ki tashi tafi Allah ta inna zalikum lalle wancan abin da aka lissafa a baya kana yuzun nabiyya yana tutar da annabi fa yastahi minkum sai annabi ji kunyar ya kasa cewa ku tashi ku tafi an yi kun ba zai iya fitar da ku ba wallahu la yastahi min al-haq ubangiji ta'ala ko bayan kunyar bayyana gaskiya ai an yi kuri ko an yi da kan an yi da kun ubangiji baya jin kunyar ya saukar da aya cewa ku fita ai la turku bayanahu Allah ba zai bar bayanin ba wa qur'a yastahi a madadin yastahi biyahin wahida wato fi'ilin ana kiran ana ce masa istaha yastahi ko a ce istahya yastahayi dukan guda biyu ko ce luga ce tabbatacciya amma al-azhari a cikin makayin sun luga yake luga ce naqisa da kuma tamma illa anna al-qur'an inna ma jaa bi tammati min hadhihi al-lugatayn min hadhihi al-lugatayn ko kace istaha ya yastahi ko kace istaha ya yastahi sai ta al-qur'ani bai kawo naqisa ba sai kawo cikakkiyar shine istaha ya bi isbat al aini ba istaha bi hasbi ihda ya aini ba inna allaha la yastahi min al-haqq inna a la yastahi an yadrib mathalan ma ba'udatan fa ma fawqaha wallahu la yastahi min al-haq inna allaha la yastahi an yadrib mathalan ma ba'udatan fa ma fawqaha yastahi ga da ya'un guda biyu to in kai wancan yayi kuma kai wannan yayi sai da alqur'ani ya zo da mai ya'un guda biyu wallahu la yastahi min al-haq wa idza sa'altumuhunna mata'an in kun tashi roƙar wani abun bukata sai ne mata'an kamar abinci ko wani abun bukata kuka tashi roƙon matan annabi ko sahabbai fas'aluhunna min wara'i hijab ta bayan wato ku yi sallama so an sa su cewa alaikum salam ku ce an kammala abinci mu zo mu dauka a ce eh an kammala ku zo ku dauka amma ba ku shiga gida ba sai za ku gansu sai dai ya zanto akwai hijabi tsakanin ku katanga da labule da kyaure sai da za ku yi magana ba za ku gansu ba za su ji sautin ku za su ji me kuka roka za su ba ku ansa wannan sai zama hujja akan cewa a ce sautin mace ba al'aura bane ba da sautin mace al'aura ne da Allah ba zai dasa habbai su roki matan annabi wata bukata ba da kuma ba za a ba su izini su ansa musu amma da Allah ce wai za ta altumuhunna hunna min wara'i hijab in kun tashi roƙon za su hunna mata'an in kun tashi roƙon su wata bukata wani kaya wani abinci hunna min wara'i hijab to ku roƙe su ta bayan hijabi tsakaninku da su akwai hijabi akwai katanga akwai gini akwai kyaure ko labule ina za ku fahimta idan ku aka roƙe su za su amsa ko ba za su ansa ba za su amsa a ce wannan yana muni mutum ba al'aura bane ba abin da aka hana mace shine eh, wasa murya da murya yadda za ta ja hankalin ta namiji ina Allah ke fala tasba'na bil qawli fa yatma alladhi bi qalbihi maradun wa kullu qawlan ma'rufa zalikum athhar li qulubikum wa qulubihim zalikum hakan da aka ce ku yi na roƙon su ta bayan katanga ko ya zanto akwai tsare tsakanin ku da su athhar li qulubikum shi fi tabbatar da tsarki ga zukatan ku wa qulubihin da kuma zukatan su matan annabi to idan ya zanto waɗannan su ne mafi fitan mutane baitin annabawa dan sahaban annabi mafi fitan al'umma gaba daya bayan annabawa banda ba annaban bawa ba wanda ya fi sahabi daraja ko farna sannan ga matan annabi matan da suka fi kowa tsarki cikin mataye amma Allah ya ce yin hakan shi ya fi tabbatar da tsarkin a ban da kuma su matan annabi to ina ga mu a yanzu ai mun ba da aula a faɗa mana wannan min al khawatir shi ya fi tsarkake ke ku daga dukkan wani tunane tunane al-muriba waɗanda za su jefa shakka wa ma kana lakum an tu'zu rasulullahi bai dace gare ku ba ko sahabbai shine ma kana lakum abin nufi ma sahha wa mastaqama lakum bai inganta ba ba daidai ne gare ku ba an tu'zu rasulullahi ku za ku cutar da annabi ta kowace irin hanya domin ku je ku zauna kuna hira ya kosa da tashin ku ku tashi ba nau'i ne na cutarwa to bai dace ba ku yi wa annabi haka wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada bai kuma dace gare ku ba bai halatta ba gare ku ku ce za ku auri matansa bayan kaurarsa har abada ba a halatta wa wani cikin mutane ba auren matar annabi sallallahu alaihi wasallam inna zalikum kana inda Allah azima lalle wancanan ku ya kasance zunubi ne mai girma a wajen Allah a sai ɗayan ku ya auri matar annabi to wannan laifi ne mai girma an haramta muku yin wannan in tubudu shay'an aw tukfuhu idan kuka bayyana wani abu ko kuka boye wani abu min nikahi inda ba'dahu na tunanin wai ko kwa aure su bayan rasuwarsa in kuka bayyana ko kuka ɓoye to dai Allah ya sani fa inna Allah kana bi kulli shay'in alima ubangiji ta ala masani ne akan komai ma'ana kana da hankalin su ake tunanin ma karkai tunani wani daga cikin ku zai tunanin ya wani matan annabi kare idan ku ku ce za ku koyi tunanin ko ku bayyana ko kun koyi ko kun bayyana sai da wajen Allah Allah ya riga ya sani ma'ana da hankalin su kenan ake kar kuma da sai ku na karanto hadisin Umar dan Khattab da kuma hadisin Anas ko da ke ko ne daga Anas dan Malik Umar dan Khattab ya bada shawara aya ta sauka wannan ana kawo shi a matsayin sababin saukar wannan aya sannan annabi ya kira yasa bai wani ba sun zo sun zauna wadansu sun tafi wadansu sun yi lati ba ba wannan ana kirga shi a matsayin ɗaya daga cikin sabon nuzulul aya to ba cin karo da dan hadisi ne guda biyu cikin bukhari aya daya na iya samun sababin sauka biyu ko uku ko hudu waqa'i guda uku da kaza da kaza da kaza su faru sai aya ta sauka dan dukkan zama an ga waɗannan ababan wannan ɗaya ne daga cikin abin da ke nuna mu'jiza ta alqur'ani dan kar wani ya dauko wata ruwaya ya kawo wata ruwaya sai ai an ce wannan wani ya ce ai wajen wajen saukar wannan aya an yi sabani wajen sun ce kaza ya kawo hadisin bukhari wadan sun ce kaza ya kawo wannan hadisin da bukari wannan in ma ya yi to sabani ya yi kuskure baya da dukkan su waɗannan sababban ne gaba daya sababi biyu uku na iya taruwa wajen saukar aya ɗaya cikin ayoyin alqur'ani kuma wannan na nuna kwallon kuma ɗan khattab ya bada shawara ubangiji ta Allah ya saukar da aya akan wannan shawara shi da kansa yake cewa na dace da ubangiji na wurare guda uku sai daga cikin su shine wannan ya ce da manzon Allah ba kowa ya kamata ya shiga gidanka ba ya kamata mata su saka hijabi dan Allah ya saukar da wannan aya ta hijabi sannan ya ce da manzon Allah ina ma idan an yi tawafi rakawai guda biyu da za a yi na bayan tawafi a rinka yin su a bayan makami Ibrahim sai Allah ya saukar da wata kazo min makami Ibrahim musalla sannan annabi ya nemi shawaran sahabbai dangane da yaya zai yi da fursunonin yaki da aka kama a yakin Badar sai na Abubakar da sauran sahabbai suka ce annabi ya karfi fansa ya sake su ma'ana kowa ya bada fansa a sake shi ya sami yanci Umar dan Khattab ne ce a bada izini duk a sake su annabi sallallahu alaihi wasallam sai karbi shawaran Umar a wato Abubakar Siddiq da sauran sahabbai aka karbi fansa sai Allah ya saukar da aya yana nuna shawaran Umar ta ci ba. bai dace da annabi ce zai karbi fansa ba kamata ya hasu ya cika kasa da gawawakin kafirai ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم wannan ayoyi sun suka sauka dan nuna cewa shawarar Umar dan Khattab ita ce ta zama daidai inda Annabi ya bita sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fata mun fahimta wato wannan na nuna falalar Umar dan Khattab kenan. sannan ayar a bakance tana nuna wato wato cewa lalle lalle mata kenan su rinka hijabi abin da ake nufi da hijabi shine ka tangance su a cikin gida wato su rinka zaman gida sai illa rura fita ta kama za ta je makaranta za ta je islamiya za ta je dan dubiya dan barka an haihu dan wata munasaba ta taso a gidansu za a aure da kanwata ko yar uwarta ta je ta dawo wannan babu laifi ta je makaranta ta dawo wannan babu laifi ta je asibiti ta dawo duk kullum fita dan ya kama babu laifi to amma in za ta fita su kuma za ka yi shiga ta musulunci kamar da kuma tan aya suna kan gaba wannan aya ta hijabi abinda take alkin nufi da hijabi shine katangar gida ta kewaye ta labulan gida ya kewaye ta yadda ba za ta fita ba shine hijabi amma asalin tufafi wannan ba ayar wannan take magana akan wannan ba ita kuma tana gaba za mu zo kanta kenan ina fata mu fahimta sai Allah ya شريك لا لا جناح عليهن لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا وبجد لا جناح عليهن وتقباب الذي قسوما تاتن في عدم الحجاب إذن بسكتن جنتي كان سبا fi aba'ihinna wato dangane da ينسو maza dan mace mijinta ya zo namiji kuma a ce ba zai shiga gidan ba ba zai yi ba wanda zai iya shiga gida ko da babu hijabi a jikinta zai iya zama da ita ga ta gashi ko da babu tufafi a jikinta da ta ce jikinta ba za a ce ba babanta ya zo kuma sai ya tsaya a waje ko ya shigo cikin gida ita tana daki kuma shi yana waje wannan ba haka bane ba ne ba nan lazuna alaihin da fi aba'inna babu laifi ga maza idan ba su ka tangance kansu ba dangane da iyayensu maza wala abna'ihin ko ƴaƴansu mazaje da su suka haifa wala ikhwanihin ko ƴan uwansu yayye ko kalle kenan wanta ko kananta ya zo wajenta ba magana cewa sai ta katangance kanta ta sanya hijabi tsakaninta da shi wala abna'i ikhwanihinna ko ƴaƴan ƴan uwansu kamar ƴaƴan wanta da ƴaƴan kananta ai duk muharramanta ne dai daga cikin su bai halatta ya aure ta ba wala abna'i akhawatihinna ko ƴaƴa maza na ƴan uwansu mata kamar ƴaƴan yatta ƴaƴan kanwata sai ikhwanihinna ƴan uwa wa namiji kenan ko kane nan akhawatihinna ƴan uwa mata wato yatta kenan ko kanwata ina fata an fahimta idan suka zo za su yi shiga cikin gida kana auren mace sai dan ya yazo zo dan kan mace ya zo wannan ba laifi bane ba dan ya shiga gida wajen ka ko da babu hijabi a jikin ta ta sanya kaya irin wanda ake zama da su a cikin gida wannan babu laifi wala nisa'ihinna babu laifi idan mata ƴan uwansu suka zo wajen su ba sai sun kasance kansu daga mata ƴan uwansu ba to anan wajen nisa'ihinna malamai suka yi safani wajen suka dauka nisa'ihinna dukkan mata ma'ana ko da musulmai ne ko da kafirai ne in dai mace ta zo wajen mace yar wata mace ta zo wajen matarka to za ta iya shiga wajen take ko da musulma ce ko da kafira ce ba sai ta kasance kan dawa ba sai ta sanya sutaran da muke su hijabi ba aka ce kowane irin mata waɗansu da suka ce a nisa'ihin na anan ana nufin mummunai idan yar uwarta mummuna ce ta zo wajen ta to shikenan ba sai ta sanya hijabi ba amma idan mace ta zo ba yahudiya ko kirista za ta shiga gida wurin matarka kenan dole sai matarka ta sanya hijabi sai ta shiga irin wanda za ta yi inda namiji ajanabi wanda ba muharrabi ba zai zo wajenka nan ta ganka wannan ita ce ka'ida saboda ita wanda take kirista ko ba yahudiya ba ta tafiya kan ladabi ba ma ta yi imani da musulunci ba lantarki dauki adab na duk ba na shari'a musulunci ta iya ganin wani abu na kira na halitta na wannan matar ta je ta bayar da labari ga wani dan uwan ta kafiri fajiri to amma idan mun munafi kuwa ana sa ran imanin da zai halaka ba za su je wannan ba ina ba ta an fahimta kuma a nan gurin ko da mace ce idan mun muna ta nan to ba su kafa jira wanda ta iya ganin irin jikin ki ta je ta kaiwa wani fasiki na miji labari a waje dama kawali ya ce ita tunda akwai kawalai maza akwai kawalai mata waɗanda suke bin gidaje dan su ga mata ba su kananan shekaru kyawawa su rinka wa fajirai a waje su su zama sune jakadu tsakanin waɗancan mazan fasikan na waje da waɗannan matan da suke gida da haka nan mun dole an yi hatara akwai mata da suke bin gidaje su lalata maka mace su kulla alaka tsakaninta da wani namiji a waje su je su bada labarin ta ai tana da gadi jiki ai tana da kira ai tana da wuciriya ai inda za a tanta cikin ado har a zo daga ba to ki kokari ki kawo mun hotanta ta bana har ta yaudare ta ke hotanta ta kai ko ta wani bidiyo kaset da aka yi biki ta fata cikin ado ta dauka ta kawo wancan cikin daga nan gurin kuma sai za a yi kullu kullen da ko a raba auren ko dai wannan sun yi rika fasikanci da ta duk wannan yana faruwa cikin rayuwar mutane to da haka kenan ko da mace za ta ga gidanka ko da mace za ta yi kawa da matarka sai ka san kai wace ce tukuna ko musamman addinin musulunci ya baka lasisi mai karfi cewa yana daga cikin haƙƙinka da kai namiji kake ji akan matarka kar ta shigo maka da wani cikin gida sai wanda kai izini ba a san mance dan wanda wanda na iya zuwa wajen ka ba kanin na iya zuwa wajen ka ba duk da haka ai ba zai zo sai da izinin ka idan tana da wa wanda kai baka yi darasi ba ba mutumin kirki bane ba fajiri ne fasike ne mutumin banza ne zaka yi cewa wanki da ma kare shi gidana idan ya zo ya yi sallama daga waje ya tsaya daga sauro ki sanya hijabi ki fita ku gaisa a tsoro ki dawo amma ban yadda ya shigo min gida ba shikenan bai halatta ki shigo da shi ba ko ba wanda ya zanto fajiri ne fajiri ne azzalimi ne idan kuma uba kan abin zai nauyi ko ba ta ba <laughs> sai dai baban ka abin zai nauyi da yawa amma dai wanda da karanta kan zaka iya hana to bala tana wata kawanta sai ka iya hana ta kawance da wanda ka dama sai kawance da wanda ka dama idan kana son ka zauna lafiya a yau rayuwar yau ya kamata kai zaka zaban wa matar ka kawai matan ka kawai kai zaka zaban wa ƴaƴanka maza abokanai kai zaka zaban wa ƴarka ta mace kawaye da suka dace din bai san zama lafiya da tarbiyyar gidansa yau haka ya kamata yi a gida a waje a makaranta ka ki wacce kawayenta na makaranta da wanda da wanda yar wanda yar wanda mutanen kirki da wanda da gidan gidansu babu tarbiyya sai kai kokarin ya zaka kulla alaka tsakaninka da wannan gidajen masu tarbiyya ka rika kai ta ziyara ko ka karfe su je ziyara su kuma ta ka zuwa ziyara ka ga kulla kawai tsakaninka kenan ka kulla kawaye tsakanin yarka da kawayenta na makaranta masu kirki masu mutunci wanda suke gida na mutunci wanda kuma suka damu da karatu da ilimi amma idan ka kyale za ka maka da kawa ko wace ka zo lokacin da ta dama gidanta da ke banta a ɗakin ta baka san ko wace ce ba a ba ban kana da yawa yau ko ka zaɓa wa matar kai daga dama ko wace ta zo wurinta wani bawan Allah ke tambayar ta abba aja mai dubu ita ya zo gida yana akwai kawar mata kawar mata ya san kawar ta ce sun dade sana tare kawar nan ya fita dama ya saba ba ya dawo gida sai da yamma sai dawo a lokacin da ba a tsammanin sa ya manta da wani abu ya shigo gida ya yi sallama gida a buɗe ya yi sallama duk wata jibar kan gigi ce kawai kai sai sai shiga ɗakin matarsa sai ya da ɗaya akan ɗaya tsakanin matarsa da kawarta wato mace na neman mace to akwai irin wannan kwallon lalatattun matan a yau ko cikin kawayen matan mu ko cikin kawayen ƴaƴan mu da haka dole sai mun yi hasara ba kowa zai shiga gidanka ba sai wanda ta san abin da ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa kada wanda ya ci abincinka sai wanda yake saki ma'ana ta kyanan gurin sai suka ce abinci na karamci da girmamawa amma abinci na larura na yunwa wannan ko kafin yake jin yunwa ya ka bashi abinci to haka dan giya dan kwaya yana jin yunwa ya kusa ya mutu kafin ya bashi abinci amma abincin karamci na mutunci na zo gida na ka ci abinci dan in karama ka to ba kowa ka ba wannan ba sai mun ne take yi ina fata an fahimta to da haka nan ya kamata mu bi irin waɗannan ladubba na waɗannan ayoyi dan mu gyara tarbiyyar gida dan mu da unguwannin mu gaba ɗaya ubangiji ta ala ce wala nisa'ihinna ko da babu laifi a kansu wajen shigar mata ɗan uwansu kuraren su matan ku wala ma malakat aymanuhunna haka babu laifi a kansu idan ba su katangance kansu ba daga abinda hannayensu suka mallaka minan imani na bayi mata wal abidi da bayi maza bi an yarauhunna su samu damar ganin su wa yukallimuhunna su yi musu magana min gayin hijabi ba tare da hijabi ko tsari a tsakaninsu ba babu laifi a gare su a nan waɗansu malamai suka ce mun sallama cewa mace idan tana da baiwa baiwa ta iya shiga ta ba tare da wani hijabi ba ko sanya abu amma in tana da bawa namiji to lalle ya kasance akwai hijabi a tsakanin su saboda shi akwai yiwuwar yayi ta ta ko ta sha'awar saboda bambancin jinsi wannan namiji ne wancan mace aka waɗansu malamai suka ce Allah ya ce da matan gaba ɗaya wattaqina Allah ku ji tsoron Allah bima umirtunna bihi dangane da abin da aka umarce ku da shi fi an yara kunna ghayru haula ku ji tsoron Allah kada wanda ba waɗanda aya ta yi lissafi ba su ganku ba sai sai kuna cikin sutura kuna cikin hijabi ga ku wanda aya ta lissafa al'aba uba wal abna ya'ya al ikhwan yayye ko kanne wala abna al ikhwan ya'yan yayye ko kannai mazaje abna wal akhawat ya'yan yayi ko kannai mataye an nisa mataye yan uwan ku waɗanda suke mumunai ma malakat aymanu wannan abinda dama ya mallaka nau'ikan mazaje guda nawa kenan guda bakwai so da yasa iya ganin ku mata babanki danki dan wanki ko kananki dan yanki ko kanwanki mace yar uwarki sannan abinda damanki ya mallaka wato ainihin na da ku koyi waɗannan sa iya ganin ki ba tare da kina cikin hijabi ba duk wanda baya shiga cikin wannan to ba zai ganki ba ina ba an fahimta ta bai dan mun hada da ayar suratul nur a can gurin Allah safo har guda bakwai uban miji baya cikin nan gurin baban mijin ki zai iya ganin ki koda ba cikin hijabi ba tunda ke kin zama kamar da a gare shi bai halatta aure ki ba koda za ku rage ku biya duniya haka dan mijinki wato kenan mijinki na da wani da da waɗansu mata da ba ke ba shi ma wannan dan mijin naki ai muharramin ki kaga wannan aya da ta kara wannan akai kana wata aya ta kara attabi'ina ghairu ulil irbati minar rijali attabi da gairu kullu ubati min rijali wato gaulaye daga cikin mazaje gaula wanda ki shi dai ba mahaukaci ba shi kuma ga kan dai me za mu ce masa gaula ko wawa solo ko solo ba na dai wanda yake dai bigi shi ba abin da ke gaban sa shine ta abin ce ko shi ban kwanta ya bace maganan mace ba ruwan shi wannan mace ce wannan matakai ta ce yar hausan mata ce ta su kwala ce baka ce duk wannan ya cikin tunanin sa shi dai a bashi abinci kawai to wannan babu laifi ko da baka sa hijabi ba التابعين غير اولي الاربه من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ko yara kanana waɗanda ba ta iya gane kwalliyar mace saboda kanancin shekarun su in shekara hudu in shekara biyar an fahimta ku to wannan babu laifi ubangiji yake wata kina Allah ku tsorata Allah inna Allah kana ala kulli shay'in shahida lalle ubangiji ta'ala ya kasance shahidan mai ba da shaida ala kulli shay'in akan kowane irin abu da haka abin nan da ya umarce ku ko ya hane ku lalle ku kiyaye don zai bada da akai cewa kun yi din ko ku yi ba kun bi umarnin ko ba ku ba ko hanu ko ba ku hanu ya tabbata cikin hadisin uku bata bin amir manzo Allah ce iyyakum wa dukhul ala nisa ku kiyaye shiga inda mata suke ku kiyaye shiga wajen mataye waɗanda ba naku ba ba muharraman ku ba fa kana rajulun min al-ansar sai wani mutum cikin mutanen Madina yace ya rasulullah afara'aita al-amwa manzo Allah ba na labari dangane da alhamu alhamu a larabce shine aku zauj dan uwan miji kamar kanan miji ko wan miji shin kanan miji zai shiga wajen matar wansa shi ma kuma sai ba zai shiga ba ba na labarin game da wannan sai manzo Allah ce alhamu almaut kanan miji ai mutuwa ke haka manzo Allah ya sufanta malamai suka ce manzo Allah ya sufanta shi da mutuwa saboda akwai amintuwa da shi galibi wa baya zargin kaninsa to sai ya sake sai ya shiga to kuma tunda ba haramun ta bane zai ci awata ita ma tunda ba haramun ta bane zai ci awata to zai yi wa barna ta faru a tsakankanin su ba tare da an farga ba barna da an ba ta lafiya tunda kowa ya ga zuwa da gidan wansa kowa ya da gidan kaninsa ko kanan na gari ko baya gari ko ya kwana a gidan wani zai ce masa shi ba ne to amma kuma illa na iya faruwa ke sa manzo Allah ya ambace shi da suna mutuwa alhamul maut saboda haka ba shi halatta ka kyale kaninka ko uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ya rinka shiga wurin matar ka sai tana da hijabi in zai shiga ka ba shi izini to ya zanto tana cikin hijabi so gaisa sai ta ta kuma kasu ke banta da dake sai ita lalle zanto akwai wadansu a gidan ko kai kana nan ya zo gaida kai ya zo gaishe ku ciki sannan a musulunci babu wani wasan kanin miji wannan al'ada ce ta Hausa ba wani wasan kanin miji saboda haka sai kai wa matarka bayani su ma kallon ka irin su zai baci kai musu bayani kace gaskiya sunna muke ba al'ada ba kun gane idan suka fahimta ka fahimta ka huta amma idan ka kace musu magana za su yi shiga gidanka to kuma kai ka zo kana damuwa ko baka iya magana saboda al'ada ta kanka ne ka abu ne mai sauki ka tare kallon ka kai musu bayani illa iyaka waɗansu za su fahimta waɗansu za su jawushi wa ce ma sai sun yadda yanzu kyale su su jawushin za su huce nan da shekara ɗaya ko shekara biyu dole sai sun huce yau

إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وبنجد إن الله وملائكته يصلون على النبي لن الله تعالى ده ملائكته يصلون على النبي suna salati ga annabi da mutum tabbata gare shi lafazin wa malaikatahu ma lati bin nasbi wato dai nasaba akan wa malaikata a nasmi inna wato sai da so aka ne akan ismi inna inna allaha wa malaikatahu wa qur'a bil raf'i a wata qira'a inna allaha wa malaikatahu mubtada'an li tagayyur ma'an al khabari wato zai zanto kamar mubtada ne na biyu tunda ma'anan khabar din ta canja a takaice dai qira'a da take sahihiya karbabbiya inna allaha wa malaikatahu lalle Allah ta'ala da mala'ikunsa yusalluna 'alan nabi suna salati ga annabi da da mutum tabbata ai shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam sharrafahu sharrafa Allah bi hada rasulahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi hayati Allah ya girmama annabi ya mutunta shi ta hanyar yi masa salati tun yana da rai wa mautuhu azharu ashe bayan mutuwarsa kuma ya fi tantance salati kafi wa mautuhi kai da kuma halin mutuwarsa wa azhara manzilatahu indahu ta'ala ubangiji ta'ala ya bayyana wato matsayin annabin haujansa wa salatu min alaihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rahmatuhu wa ridwan ma'anar salatin Allah ga annabi shine rahmatsa da yaddarsa wa min al-mala'ikati al-istighfar ma'anar salatin mala'iku ga annabi shine nema masa gafara wa min al-ummati ad-du'a wa at-ta'zim li amri ma'anar yin salati daga bayi sauran mutane su yi wa annabi salati wato addu'a ce gare shi da kuma girmamawa wato ainihin da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ina jin ban karanta a baya in ba kuma ta ba cewa salatin Allah shine mai sana'uhu alaihi fil mala'i al wannan ita ce fasaran abul aliya ar-rayaki daga cikin tabi'ai wanda kamar da Imam Bukhari ya rawaito wato salatin Allah ga annabi shine yaban annabin a fada ta mala'ika ya ambace shi yabe to ma'ana yayi masa salati kenan amma ba wai rahama da jin ba wannan kuma suna da domin da yawa daga cikin malamai suna fassara salatin cewa shine rahama kamar yadda muka gani anan yadda malam ya fassara amma idan aka fassara salati da rahama ya zama maimai kenan musamman idan ka zo fassara fadin Allah ta'ala ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun sai ka fassara da cewa lalle waɗannan rahmar Allah ta tabbata gare su da kuma rahmar Allah dan ka fassara salati da rahma kuma ya zaka da rahma ita kuma ta fassara ta to lalle kuwa salat ke nan sai zan zanto salatullahi ta'ala al-abdu bil mala'il a'la ubangiji ta'ala ya ambaci bawa ya yi shi a fada ta mala'iku to shine salatin Allah ga bawa salatin mala'iku wannan istighfari haka yake salatin motaran bayi shine yawa annabi addu'a da Allah ya kara daukaka matsayinsa wannan haka yake tafkar ina ba dan gane wannan ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya wadanda suka yi imani ku yi salati ga annabi da mace tabbata gare shi ku yi sallama hakikanin sallamawa a gare shi ai qulu allahumma salli ala muhammadin wa sallim ku ce allahumma salli ala muhammadin wa sallim au ko kuma ma'anarsa if'alu ma yakunu ta'zima allah wa tajriban ku aikata duk abin da zai zama girmamawa ga shi annabi da mutuntawa a gare shi wa ma yusallimuhu an kulli naqsin da duk abin da in kun yi zai tsarkake annabi daga tawaya ko nakasa wa azan ko cutarwa li anna al ayata ja'at aqiba dhikri ma yuzihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan aya ta salati ta zo ne bayan ayar da take nuna cutarwa gare shi da Allah ce ma ka da Allah ce ma kana lakum an tu'zu rasulullahi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada to kenan kishar cutarwa cutarwa shine girmamawa wato anan abin da malai yake so ce mana sallu alaihi yana kwansar ma'anar ko dai kai masa salati ko kuma a ce a'a girmama shi ba wai salati ba to amma hakikanin gaskiya salati din ake nufi shine abin da hakikanin aya take nufi ba ayar girmamawa kuma za a iya samun ta cikin ayoyi daban-daban da Allah ce inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila at-ta'zir ana an shine girmamawa at-tawqir ma kambamawa da mutuntawa da aka ayar girmamawa da mutuntawa za ku same ta da dama na amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa tabu an-nur alladhi unzila ma'a ulaika hum muflihun amma wannan aya ce salati sallu alaihi wa sallimu taslima ma'ana ku mata salati ayar girmamawa kuma ga cikin gurin ayoyi daban-daban cikin alqur'ani hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga ka'ab ibn ya rasulullah amma salamu sallama da Allah ce sallimu taslima mun sani mun san yadda ake maka sallama mu zo mu ce assalamu alayka ya rasulullah ko assalamu alayka ayyuhan nabi haka mun riga mun saba faɗa wannan fa kaifa salatu alayka yaya ya mu maka salati wato kaga anan suna da larabcin da in sun ga dama ta iya kera salatin da kansu ta iya samar da siga dubu in ana so ta salati amma sun san duk yadda za su kera salati da bakin su bai kai salatin da ya fito daga bakin manzon Allah ba da yadda za su kawo siga daga bangaren su duk sanin su da ilimin su bai kai siga da ta fito daga bakin da baya karya ba bakin da Allah ya tsarkake shi da cewa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun fa da haka sai suka tambaye shi fa kaifa salatu alaik yaya ake maka salati kaga suna tambaya dangane da kaifiyar salati sai manzo Allah ya qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد wannan dai kenan daga cikin siga daban-daban ta abin da ake kira as-salatul ibrahimiyya wato salatin da ya kunshi yin salati ga annabi da kuma yin salati ga annabi Ibrahim alaihi salam wannan hadisi na cikin sahih bukhari da haka wannan ita ce siga mafi tsada wajen yawa annabi salati duk kalmar da wani zai faɗa ta salati to bata kai wannan ba tsada da daraja da girma da kuma falalar lada ko da mutum ya kago salati ya ce to ai larabcin yana da kyau ya halatta ayi to sai ka tambaye shi da wannan da kace ya halatta da wannan wanda fito daga bakin annabi wanne yafi idan ya ce yana da kyau a yi sai ka ce da wannan da kace yana da kyau da wannan da gadan annabi wanne yafi kyau tunda dole akwai mai kyau akwai mafi kyau bai sai ya ce maka ba ya yafi na annabi kyau bai sai ya ce maka ba da da wannan na annabi kuma kyau su daya dai idan kin nasin fi na annabi kyau ko ka ba mutum ya rubuta haka idan da awar nafin daidai yake da annabi to me amfanin zuwa annabi sai ka kago mana ita ma sallah sai zanto ta kan daidai take da irin ta annabi sai ka kago mana zakka zakka ma zanto ita ma ta kan daidai take da ta annabi sai ka kago qur'ani shi ma zanto qur'anin daidai ka da annabi kaga ba zai yi ba a sai dole kai da kan yana kasa da annabi in an sallama cewa yana da kyau ma'ana tana da kyau kenan to dole yana kasa da annabi sassan sallar ko yana kasa da annabi ko haja na bin sai a kasuwa aka ce ga mai kyau ga mafi kyau wanne zan saya yana da hankali Za haka dai wannan shine mu nabi wato su yan bid'a za su yi da wasan annabi amma su kishiyoyin annabi ne domin inda ba dan kishiyoyin annabi ne dan me ga annabi ya kawo ko tun je su kawo wani a gefe kuma idan ka ce a na annabi sai ai shi ma wancan din ya halaka shi ma sai an yi wancan dan Allah wannan ba kishi bane ga annabi ba takara bane da annabi to wanda ya kishi da annabi ko ya takara da annabi ya girma shi ko ya mutunta babu dai da shi wanda ya mutunta annabi shine wanda ya sallama baya da nasi sai abin da annabi bai kawo wani kafin ba sai abin da annabi ce to wannan shine bai kishi da annabi amma ka je ka san ko salatul fati kuma ka san kai kishi da annabi ko wani salatul ibrahim ta salatul nariya ko salatul sanadiyya duk ka san ba su da asali ba annabi ya koyar da su ba za ka iya kawo su ba cikin hadisi ingantacce karar cewa daga annabi sai dai ka ce ai ma'anar mai kyau dan ma amma ba sai ka ce ai da cikin alqur'ani aka har hado eh اللهم صل على قل اللهم مالك الملك صل على ala sayyidina Muhammad sallallahu wannan sai su kuma daga sallu alaihi wa sallam sallu kaga ya manta cewa can salli wato eh, fi'ilin babu wawu take nan cikin ayar kuma sallu amma sai to je ka an karba haka je ka an karba da ba da wani ala sayyidina Muhammad to kalmar sayyidina kuma ina ta samu da cikin alqur'ani muhammad zai ce wa amanu bi ma nuzila ala Muhammadin wa huwa al-haqqu الفاتحي to sai tsaya الفاتحي alfatihi alfatihi to yanzu dan Allah idan ma mutum ya wannan wato Allah cikin malam Muhammad Yusuf malam Muhammad Babai bare ya fage yace to idan dai mutum zai iya kana hada wannan cikin abin da yake to ni ma zai iya hada ba sunan uzuku da cikin Qur'ani yace in dai in samu alhamda da rubu'a in samu jimin da rubu'a in samu kaulatan da wawun a bayan sa shikenan sai in hada shi ya zama ji ba a irin wannan ɗauki ɗaya ɗin za a haɗa wani abu a tayar da shi a'a ana tsayawa ne a ji mai annabi a yi kab ibn ya yake mun ce da annabi kaifa salatu alayka kaga kaifa su'alun Allah kaifiya kaifiya suke tambayar annabi sai annabi ya ce qulu wannan menene umarni duk wanda ya faɗi ba wannan ba ya bi annabi ko ya saba masa sai annabi ya ce qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim ala ali ibrahim innaka hamidum majid shi ya faɗa haka kai kuma ka faɗa wani abu daban saboda duk salatin da annabi yake koyarwa shine siga makamancin wannan da kuma suka faɗa wata siga daban ka babu wannan ya zama sanyawa annabi kishiya wato yin takara da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk musulmi mai zurfafan tunani mai hangen nesa da sanin ya kamata bai kamata a ce ya samu kansa a wannan wadin ba Allah tsare mai tsare mana imani ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya wadanda suka yi imani ku yi salati ga annabi sannan ku sallama a gare shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam yace wa ba'da hadhihi hukumu man yuzihi wa amma hukumu salati alaihi hukuncin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi fa wajibun fil umri marratan wajibi ne ga rayuwar dan adam a ce ya taba yi koda su ɗaya ne wa sunnatun fit tashahhud al asir li kulli salati sunna ne a cikin tahiyar kafi a kowace sallah wa istihbabuhu fi kulli waqtin mustahabi ne a koyaushe dare ko rana mutum ya salati ga annabi wa ruya an shafi'i في انها واجبه في التشهد الاخير an ruwaito daga imam shafi'i cewa salati ga annabi wajibi ne a cikin tahiyar ta karshe da kulli salati ga kowace sallah a wata ruwaya ma abinda imamu shafi'i ce wajibi ne a kowace tahiyya ta sallah sai kai salati ga annabi ba bambanci tsakanin tahiyar farko da ta karshe wannan riwaya ta cewa wajibi ne kai salati ga annabi a kowace tahiyya da ta farko da ta karshe ita ce riwaya da ta fi inganci cikin riwayoyi daga imamu shafi'i ba wace a hiyar karshe ba sannan kuma ita ce maganar da ta fi karfin dalili tunda da salati da sallama aya ɗaya ta haɗa su da haka ya kamata tahiyya ma ta kunshi salati da sallama idan tahiyya ta kunshi sallama ba ta kunshi salati ba ta zama na nakasashiyar tahiyya dole sai in an yi salati da sallama tunda aya ta ce sallu alaihi wa sallimu taslima kaga sallu umarni na salati sallimu taslima umarin na ne na sallama da haka idan ka zo tahiyya at-tahiyyatu lillahi as-salawatu wat-tayyibat assalamu ala an-nabi ko assalamu alayka ayyuhan nabiyyu kaga lokacin da kace assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ba kai sallama ba ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلمك كتك تهيا أما ما تكره بكيف صلاتي بتتكير كتابة مغتراليا ya kamata mai tunan dan aya ta hada su dan me kai zaka raba na kawo lafazin tahiyya wanda shine Imam Bukhari ya rawaito da sai ko wani lafazin shi ma ya tabbata at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu da muke karantawa Imam Bukhari ya rawaito cikin wasa kuma shi ma sahihi ne idan kai wancan yayi idan kai wannan shi ma yayi amma a cikin kowanne sai kai salati tare da sallama ga Annabi sannan tahiyar ka cika ko sallar farilla ko sallar nafila babu mun tsakanin tahiyar farko da tahiyar karshe ko sai sai kai salati ga Annabi sai kai sallama ina kara dangana wannan dai tabbata cikin zukatan mu saboda fuka hawa suna ganin tahiyar kan dan da aka tuna ce ba mata hadisi ya tabbata cikin sunan abi dawud daga abu hurairah Allah ya kare da gare shi قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم yake manzo Allah ta da mutum tabbata gare shi da iyalai gidansa yake la taj'alu buyutakum quburan kar ku mai da katunan ku zanto ku na makabarta ta yadda babu ku yin salloli na nafila ya kamata kuna raya dakunan ku da sallar nafila har ma mustahabi ne mutum ya ware wuri na musamman na yin sallah a cikin ɗakin sa mace ta ware wuri na musamman na yin sallah a cikin ɗakin sa kun da maza Allah ce khairu salatil mar'i fi baitihi illa maktuba mafi dukiyar sallar dan adam ita ce wanda ya a gidansa ko fa in ta farilla ce to ta masallaci ta kula da amma in ta nafila ce yi a gida ta kula da wannan kenan a wajen Ramadan amma in a cikin Ramadan ne to yi a masallaci tare da jama'a kuma ya kula da da a bambance tsakanin sallar nafila cikin ramadan da sallan nafila a wajen ramadan sallan nafila a wajen ramadan yi a gida ya fi lada sallar nafila a cikin ramadan yi a masallaci ya fi lada musamman sallar tarawih yace la tajalu buyutakum quburan kar ku mayar da masallaci gidajen ku kamar makabarta wala tajalu qabri idan kar ku mayar da wato kabari na zanto idi wurin faruwar da ma'a da tunjirin kamata ya da ka je ziyarar annabi kada ka ɓata lokaci a wajen ka yi ziyara cikin ladabi da kalmomin da aka sunnanta ko aka mustahabbanta ka faɗe da ganin sai ka shigar kai biyan ziyara ne mutum zai tafi cikin ladabi a tsaye ya tsaya a gaban kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yace assalamu alaikum ya rasulullah yan anan ya takaita yayi assalamu alaikum ya rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh ashhadu bi annaka qad ballaghta risalah wa addayta al-amana wa nasahta al umma. وجاهدت في الله حتى جهاده حتى أتاك فجزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن امتي in ka kara wannan to kuma نور nurin alamu ka kara kalmomi da girma ba da bi da kai wannan ba sai ka yi dama da kabarin annabi ka tsaya daidai kabarin sai za ka ce assalamu alaikum ya Abu Bakr Siddiq ka gama sai ka gaba dama da shi kaɗan dan kabarin Umar assalamu alaikum ya Umar ibn al-Khattab sai ka juya ka biyu tsayawa a wajen ka yi addu'a ba a faranta masa ba annabi bai yi ba abubakar bai yi ba umar da usman bai yi ba imam malik bai yi ba duk wanda yake so yace maka sunna ne ka tsaya a wajen ko musahabi ne ka tsaya a wajen ka yi addu'a din sannan kuma ko ka kalli al-qibla ko ka kalli kabarin ka yi addu'a din duk wanda ya kawo maka wani dan Allah idan zai yi adalci ya kawo maka hadisin jamin haka ko aikin sahabi ko aikin tabi'i ko aikin ɗaya daga cikin mutum mazahib ɗaya daga cikin shugabannin mazhabobin ne ya kawo masa aikin mutum ɗaya wallahi ba zai iya kawo ba inda ake yin addu'a aka nuna addu'a ga inda ake yin ta ɗakin Ka'aba jikin ɗakin Ka'aba bayan maqam Ibrahim kan safa da kan Marwa wuraren addu'a kenan sannan idan kana filin arfa wuraren addu'a kenan ka kana muzdalifa a muzdalifa wurin addu'a kenan ayyamu mina duk kwanakin addu'a kenan in za ka addu'a a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam to mafi tsadan lokaci da za ka yi addu'a shine lokacin da kake cikin sallah bayan ka kammala kiyan kafin kai sallah lokacin da ka addu'a in sallah farilla lafi in sallah nafila ce bayan ka yi sallama za ka ƙara yin addu'a ka daga hannu ka roki Allah ka yi addu'a duk wannan mutum zai yi wannan to amma da yawa daga cikin mutane san zuciya ya sa su azarbabi azarbabin za su shar'anta a kansu abinda Allah da manzon sa bai ce ba ba san annabi wajibi ba ku mun yi da gina sai wanda yake kaunar annabi biyayya da annabi wajibi ne ana yawa annabi biyayya da abin da yake da shi ba da abin da mutane suka kago kan duk abin da aka kago aka ce kawai annabi biyayya da shi ba za ka yi babu yadda za a yi mahaifin kai maka umarni sai wani yi umarni ke ke na mahaifinka kuma ka fi nawan kanka dauka daina cikin biyayya da mahaifin ba zai yi ba ba babu yadda annabi ce yi kaza da wani ce yi kaza kuma ka bi wannan wanda ya ce yi kaza da kyalin annabi kuma ka ɗauka hakan ya zama biyayya da annabi ba zai yi ba ba ka haka masa da kiyaye wannan sannan nubu wajibi ne amma so da yake zama karɓaɓɓe shine san da ya kunshi da'a ya kunshi girmamawa misali anan shine akwai so wanda babu girmamawa ko an iya da cikin ta sa amma na girmama ta yana son kasifa da yake barci a kai amma na girmama ta kuma da fata yake yana son abin hawansa mota ko masu ɗinsa ko jaki ko alfadari ko dokinsa amma akwai girmamawa soyayya da babu girmamawa kenan to san annabi dole sai ki girmamawa wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaru sannan dole ka kai masa da'a san da ya da'a dan ba duk wanda kake so bane kake masa da'a kana san danka amma kana yawa danka da'a ba ka masa da'a ko da ce maka da'a sai kina son ka amma yana yawa bawan da'a ba ka masa da'a to san da zaka wa annabi dole ya kunshi da'a kaga san ya kunshi girmamawa dan ka bambance shi da san da ya kunshi mata da ya kunshi budurwa da ya kunshi san wani abu naka cikin kayan mallakarka sannan dole san ya kunshi da'a ita kuma da'ar dole zan to ita ma akwai girmamawa a cikin ka saboda ba duk wanda kake wa da'a bane cikin mai ina ba da mai ba duk wanda kake da'a bane cikin sai shi kina kan ka da'a ne akan tilas amma a jikin da ka son ba ka kaune to dole wajen san annabi akwai bukatar girmamawa akwai bukatar da'a da biyayya a gare shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ka san su baka girma su ba san ka ya zama na banza da zama kallon kai ba sannan ku gane akwai so na shari'a akwai so na ɗabi'a so na ɗabi'a kaso ka so wanka ka matar ka so na ɗabi'a ka yan uwanka yan ku so na na ɗabi'a so kuɗi da za ka samu aljihu ka so na ɗabi'a amma so na shari'a sai ake so kai wa annabi sallallahu alaihi ba san ɗabi'a ba don mai san ɗabi'a ba lalle bane biya da wanda yake so sai ya biya kana san danka baka masa biyayya kana san matarka baka masa biyayya amma ta yi masa waka to ba a san kai wa nan san da kake wa budurwarka yadda in ka so budurwarka mata waka kuma ka so annabi ka mata waka ba haka bane annabi in ka so sai ka masa ne da'a biyayya girmamawa karramawa mutuntawa darjantawa sallallahu alaihi wasallam amma ka so shi baka masa da'a kawai kana waka kana ta waka har lokacin sallah ya wuce kana annabi waka baban Khadija mijin Khadija baban Fatima kana tawaka lokacin sallah ya wuce ba ka da alwala ina da game da abincin ka ne wani ne soyayya to waɗannan ababan su ne ya kamata ƴan uwa musulmi su fahimta kyakkyawar fahimta manzo Allah ce la tajalu buyutakum qubura wa la tajalu qabri idan wa sallu alayya ku min salati fa inna salatakum tablughuni salatin ku yana kaiwa gare ni har kuntum duk inda kuke wannan hadisin sai da Abu Dawud ya kawo shi me yanzu na faɗan wannan hadisi zan faɗa muku ita idan na kawo hadisi na gaba na imamu nasa'i mazala sai sai cewa inna lillahi mala'ikatan sayyahina Allah yana da wadansu mala'iku masu kaiwa da komowa a sararin duniya fil ardi aban kata yablughuni an ummati salam suna isar min sallamar da al'umma ta zafi kaga in kai salati za a isarwa annabi in kai sallama za a isarwa annabi lokacin da kake cikin ya kace assalamu alayka ayyuhan nabi ko assalamu ala nabi kamar da Abdullahi bin Mas'ud ya faɗa wa rahmatullahi wa barakatuhu za a isar da annabi wani ya mutu lokacin da kuka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad zuwa karshe za a isar da annabi cewa wani ya mutu ba to tunda haka dai menene hikimar cewa idan malam mun azin za su umara yace da Allah idan an ji annabi idan an magana da annabi muna fara zaka yi da Allah idan an a gaida baban sallallahu alaihi wasallam sai da mutum salati a nan kafin ma in je iya fa kula an isar masa kai masa saboda da ba a cikin koyarwa annabi sai ka aike wani ya je wa annabi sallama ka aike wani ya gaida annabi kai da kanka za ka gaida kai da kanka za ka yi masa sallama kai da kanka za ka yi masa salati kuma idan ka yi mala'iku za su isar maka Allah zai isar masa cewa an yi maka kai ga yawan masu yi miliyoyin mutane al'amurra ne da suke na gaibu Allah ne kadai ya san kai kiyar da yake isarwa da annabi amma ya ba da labarin cikin waɗannan hadisai inda إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا قوة أن تسكي إيماني في صلاة دع النبي كل سلم فارد سلم وأدريسي إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة من لي وطن تسكي توتر دع الله تسكي توتر دع من الله تفو بيني يا لأن تسع الدنيا دلاثة وأعد لهم عذاب مهينا يا أيها الذين عذابا ودك مولا كثروا cutar da Allah shine jingina masa abin da bai dace a jingina masa ba kamar mutum ya jingina masa da ko ya jingina masa kifiya irin yadda yahudawa suka jingina masa uzairu cewa dan sa ne irin yadda kirista suka ce annabi isa dan sa ne irin yadda kafiran masa suka ce mala'iku mata ne kuma ƴaƴan Allah ne duk wannan cikin cutarwa cutarwa ga Allah subhanahu wataala bai dace ba bawa ya cutar da Allah bai dace da cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na daga cikin cutarwa a gare shi fadin bakar magana sa tare da shi yi masa kage kawo abin da kike ce wanda ya zo da shi don wannan yana cikin cutarwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam jan mutane da kiran su zuwa ga tafarkin da ba nashi ba tafarkin da ba shi ya kira zuwa gare shi ba wallazina yu'zuna almu'minina wal mu'minat wadanda suke cikin nan ladina yu'zuna Allah wa rasulahu haka ko wallazina yu'zuna almu'minina wal mu'minat wadanda ko suke cutar da mummunai maza su cutar da mummunai mata bai gairi maktasabu ba tare da sun yi wani laifi ba faqad tamalu buhtanan wa isman azima wa isman mubina ko fakan hitama da gutana wa isman mubina to hakika sun dauki kayan laifi ka kike ne suka yi wa isman mubina da zulubi wanda yake mabayani da haka bai dace ba sun cutar mun mummune maza ko mata kai musu karya kai musu kage cikin abin da baka ji baka gani baka tafi sun gani ina ganin kun da ka tare sun da lokaci ya ga abin da muka faɗa zama daidai Allah ta bi tare ya cikin lada wanda kai kuskure mun gani ta Allah ya bi mana assalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi wa barakatuh وذلني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لفظ ظنون إن أنكم النبي يونس عليه السلام وظنوني أبنيدي واذكر ظنوني أبكي labarin zannun ma'abocin kifi shine annabi Yunus in zahaba mughadiban yayin da ya tafi ya bar garin sa yana cikin fushi yana mai fusata dangane da ya kira mutanensa ba su ansa ba ya yi musu wa'azi sun kiji sauran na Allah da kadar alaihi sai yi tsammanin ba za mu kuntata masa ba a nan Allah da kadar alaihi ba wai ba za mu sami iko akan sa ba domin lafazin alqadar yana da ba ne kaddara wato kaddara abu kafin faruwar wanda Allah mai iko ne kan kaddara abu an gane ku sannan yana ɗaukar ma'anan at-tabyid kuntata abu kuntata abu kamar yadda Allah ke yunfiq bi sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah ma'ana wanda aka kunta sa masa wanda aka takaita masa arzikin sa shine wa man qudira alaihi rizquhu sannan ubangiji ta Allah ta yunfiq rizqan ma yasha'u wa yaqdir yunfiq rizqa liman yasha' yana yalwa arziki ga wanda ga dama wa yaqdir kuma yana takaita ce kunta ta ga wanda ya ga dama an gane ku to anan ku ganna Allah madara alaihi sai zamanin da za mu kunta masa kuma shi annabi ne kuma yayi hijira dan yayi fushi da mutane suke bautar Allah to ba da abin da masa haka yake so shi annabi Yunus yana ba dan hijira to amma kamata ya kafin yi hijira ya zanto Allah ne ba da izini to saboda yayi din ba tare da Allah ya ce masa yi ba to ne sai Allah ya kaddara abin da ya faru da shi ne kifi ya hade shi fantaka mahul hutu zai huwa kifi ya hade shi ko ne Allah ke cewa fa nada ko zulmatu sai kira zulmati a cikin duhu bayan duhu ga duhun teku ga duhun kibin da yake cikin sa ga duhu da igiyar ruwa da suke yin tsiri a cikin teku zulmati ne kira a cikin duhu Allah ilaha illa anta subhanak cewa ya ubangiji babu wani abin bauta bisa ga cancanta sai kai in dai kun min zalimin sarki ya tabbata maka kuma ni ina cikin da suka zalunci kawunan su to Allah ce fasta zamna lahu wa nadainahu min al-gham sai muka anta masa kiran da yayi sannan muka samu da shi daga cikin wannan takaici da yake ciki na kifi wato nufin kifi da yake ciki ina fata an fahimta to wannan tana ɗaya daga cikin addu'o'in da manzon Allah ke cewa addu'ar annabi Yunus bayan za a yi ba mun da ya roki Allah da ya tafa shi sai Allah ya biya masa bukatarsa wato mutum idan ya tashi addu'a roƙon roƙon Allah da wata bukata ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin to a nake so in hankali da cewa da yawa daga cikin yan uwa sukan kalli lafazin addu'a sun fi sun su ga ya dace da bukatar su su da suke so yanzu anan idan yake la ilaha illa anta subhanaka ba abin da ta bisa da tantanta sai kai subhanaka sarki ya tabbatar maka in kuntum min zalimin lallai ne ina cikin a nan gurin sun ke ganin as ah, ya abin roki gobe bana kasuwa ta tsaya cika ko da roki da nake so in samu ko da roki kaza kamar dai bukatar da kake so ciki ba sai da cewa dai abin da ba to nan gurin zan baka an ta hanyar guda yawanci za ka ga addu'a a ce la karza ku bil ilahi ta karza la karza ku kuma ka cikin la karza ku ba ku bukatun kada aka ambata kuma a cikin la ilahi haka ba mu ta addu'ar bukatar karfi shiga ciki kuma kai ko a ce qul huwallahu ko alam yusra hada inna Allah ko bi Allah safara ko ina guda masa rubu ko ya da ya da dubu ɗari da da ya da ya da ya da ya da ya da ya da dubu har ɗari da ashirin da kuma kai a cikin babu da ka ba nan gurin addu'a ya yan uwa musulmi idan ta kunshi addu'a da manzo Allah yake ayi kuma da addu'o'in sauran annabawa da sai gabata a baya galibi za ku ga abin da suke kunsa shine kaskantar da kai ga Allah kaskantar da kai da nuna kai baka isa ba ya wadatar shi Allah ya san bukatar ba sai ka faɗa ba abin da ake so kawai sallamawa ka tabbatar wa Allah shine cikakke kamalalle da yinsa ka tabbatar wa da kanka kai mai rauni da gajiye ko ba kai ka ba to wannan ne hakikanin abin da ake bukata a wajen addu'a idan kai haka ya da wani amma wai ka tsaya ka faɗi bukatar ba a bukata dai Allah ya san bukatar ka faɗi ka faɗa saboda yanzu a nan idan aka ce malam azan faɗi bukatun ka roki Allah ka faɗi dukkan bukatun ka lokacin ne za ka bukata ka kare to kai ne ga ya da ya ke minti talatin awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi kila sai ka awa ɗaya kana faɗa sai bayan ka fasa ka tuno da wani abu wallahi na manta da kai kuma tuno mai muhimmanci ne waɗanda ka faɗa ɗin ba su ƙara su muhimmanci ba illa ya ta arzanci da da ya sa manta to a ce a nan bukatar ka ba ɗaya ba za ka iya faɗa wa ubangiji amma abin da ake so ka gaskantar da kai da Allah shi kuma Allah ya san bukatar kai biya kuma ya san da kai ka fi tantanta a gabatar ka kuma ce dan kai da kitabi ya safi ka iya fadin da karamin muhimmanci a farko ka kyale mai babban muhimmanci a ƙarshe shi kuma ubangiji sallamawar taka da kai sai ya ɗauko wanda ta fi muhimmanci biya mata shi yasa duk addu'ar annabawa za ka ba sa kuntar bayanin ayi mana kaza da kaza da kaza sai yan kaɗan daga bai ɗauki misali musamman cikin ita wannan sura da wannan aya ka ɗauki misalin annabi ayyuba da Allah ya rabe shi Allah ya wa ayyuba ibna da rabbuka kuma annabi ayyuba lokacin da ya kira ubangiji da ya kira ubangiji mai ce anni yadda. ya ubangiji cuta ta riga ta shafe ni wa anta arhamur rahimin kai ne mafi jin kan masu jin kai kai ne mafi tausayin masu tausayi a cikin yake da dauke ta cuta ta shafe ni hakan ta cewa cuta ta shafe ni abin da yake nuna gajiyayye ne ba gani da ba ta ta cutar su kai tun da kamili ne azza wa jalla to dai ta shafe ni tun da ne ne gajiyayye ne mabukaci ne bukatar kawai ya faɗa sai kuma tabbatar Allah wa anta arhamur rahimin a nan mai rutsa bai rutu ko ne ba sallama ko yi amma da Allah ta kula da labarin sai fasta jabal alam fa kashafna ma bihi min dur sai muka an mata muka yaye abin da ke tare da shi cuta to kaga anan wurin wato abin da ake bukata ake sallama ga nan annabi Yunus abin da sai la ilaha illa anta subhanaka ba abin da kanka da kanka sai kai subhanaka sarki ya tabbata maka in dai kun da zalimi lalle na kun da cikin mutum da kawo ne kuma tana ce muka dan malam dan a cikin zawo amma to fasta dan malam sai muka ansa masa wa najjaynahu min al-ghamma muka samar da shi da cikin damuwa ko cikin ciki wa kadhalika nunjil mu'minin to kamar haka ne ma sauran mu'minin su musu duk wanda ya sallama nan dan kuma kuma wannan sallama ya suka ce duk inda kamala take to ba a bukatar sai ka faɗi da kaza da kaza kawai sai in ga jawo shi kamilin zai faɗa maka a ya biya maka bukatar ka wadda kake tsammani da baka tsammani an gani ko shi ne ai wani yake cewa a azkuru hajati an kad ni hibauka inna fi matakal hibau idza asna alayka almar'u yawman kafahu min ta'arrumihi as sual ko na maka haka ma'ana yake cewa in ambaci bukata ta ko kuma sallama wanda ne ta wadatar ba tana ambaci bukatar ba ina ba yi ta. ma'ana ba tana ambaci bukatar ba sallama wanda ne mun wa ya Ta habbai da aka tambaye mun na ta da mawla kun fakta hun da da hun imana me suka gara me suka ce in nan kare dan Allah sai Allah ya yi kuma shi ne abin da gaba ma'ana ba sai kuka kare mu da wancan sai Allah kuma ya musu kan kana kuma bi ni'mati min Allah lam yanqusu su wa Allah da yasu dama in ga addu'o'i na Annabi sallallahu alaihi za mu ga sun irin haka ba mu a bayan ne kawo za mu ga sun irin haka kuma za a bukata amma kuma galibi idan mun samu addu'o'in da aka lissanta bukata to za ka samu bukata ce mai fadi ma'ana kalmar ma'anar tana daukar abubuwa da yawa kamar da nake sha buga mun misali da Allahumma inni as'aluka al wal afafa wal gina kaga al huda shiriya kaga annabi shiriya fa shi kole da ko attuqa tagawa kaga abin da ya fadi al kamewa al gina al gina din wadata abin da ya fadi kila wadatar kudi kuma dacewa da kai sai Allah baka kila wadatar kadarori fulotai da golisai sai Allah baka kila kayan noma kila yaya kila wadar zuci kuma dacewa da kai duk sai Allah yana kawo ku ya baka wadar zuci duka sai su wadata kuma sai kana da kwanciyar hankalin da bai kudi ba ne kaga anan gurin wato shine amfanin komawa zuwa ga taskar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da mutum zai addu'a ya zabo na fulba masu kyau ya amfani da su Allah ta gani alaikum salam Mm. duk da bai shiga ba duk maharami ba ya shiga gida duk wanda ba maharami ba ya shiga gida sai an yi masa izinin musamman sai mata in sun sanya hijabi kawai da sai shiga gidan abokinsa dai ya ga yadda babar abokinsa kila babar abokinsa da bai ciyoyi kila kuma ba wai magana ko ba ta da kishiyoyi shi ne wanda bai da ba maharami ba in zai dinka a yi sallama cewa wani zai shigo yadda bai dinka duk babu da abin da in da mutunci za su sanya kaya da dace dan dan da zai zo da dace dan dan abin abokin danta da su za su ne kaya na kamala amma ba za su da kawai ya fi shiga yana bai ya fi shiga yana fita irin yadda ya shiga wajen mahaifiyarsa haka zai iya shiga wajen wato kamar mahaifiyar abokinsa dan in ita misali ta manyanta to ai kishiyoyin ta bai tana kishiyoyi ba lalle bane sun manyanta sannan ƴaƴan ta bai tana da ƴaƴan mata ai ba muharraman ta bane ba kallon aboki na ba muharramai na bane ba ya kamata su yi jabi kafin ki da gidan su to a take da nan ko da al'ada ta ta alai wai da Allah ya yi hujja su ya wuce mu magana mun muna كلام بعيد يسوع بن عبد الله بن عبد الله لا الله يهمل الجزء جمعة جهة أم أنا هم وسياك ما تبدان الذي لا شريعة مسلمة الأدا لكم كما أقول لك شريعة لكم وعليكم السلام وأنا يقول وإذا جمعة المسيح يقول هو أدا فأعتزل النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين wannan ayar kuma dan fadi amma sai mun fara gurguje sai ka ga kadan ganin al ne menene al-mahid wadan suka ce al da ana yin kun haila wadan suka ce lokacin fitowar haila wadan suka ce kwanakin haila ta ko da kuma nan haila ko lokacin yin haila ko kwanakin yin haila ko lokacin da kwanakin haila ba ne a to ba ba lokaci ba ma'ana lokacin yin haila ko kuma wurin fitowar haila ne wato zai zama ismin zaman ko ismin makan in yake ismin zaman ya zama kwanakin haila kenan in yake ismin makan ya zama mai wurin da hailin ke in mun kuma haila ake nufi duk yana daukar ma'anar ki al-mahiyyid din ala wajen dafa'in ne asalan ka al ta fi al-mahiyyid wato ala wajen dafa'in wanda wajen ne mai ismin zaman ko ismin makan ko ko masdari da yana zuwa kan wannan wa yas'alunaka al-mahiyyid suna tambayar ka dangane da jinin haila kansa ko kuma wurin da haila ke fitowa ko kwanakin haila amma dai jinin da daukar ma'anar ta mace kulka ta su huwa aza abu ne mai cutarwa lafazin aza yana daukar ma'anar cutarwa yana daukar ma'anar kuma najasa akan ce a aza ya zanto cutarwa abin da za ka cutu da shi ko da ba na gasa akan ce a aza kuma ya zanto da gasa ake nufi Allah ne ko kamar yadda manzo Allah faɗa cewa idan dai daga cikin kozo zai sallah to ya dole kasan takalmansa idan akwai aza ta tarin shi zai tafi kaga me yake nufi da aza akan na gasa to sai tafi sai iya sallah takalmansa amma kaga a nan wurin aza zai iya baka ma'anan haila din in shi ake nufi to kaga zama da gasa ko kuma aza cutarwa abin nufin mace takan da zafi lokacin fitowar haila ɗaya da cikin alamomin kenan zafi wata ma kafin ta fara haila sai ta yi ciwon ciki ko na yini ko na yi yini to kaga ko zafi ta fara da haila shine huwa hada fa ta gurin nisa fi ko da sai kuma ta kwanakin haila abin da yake da nisan ta sanin gurin ba wai dana saduwa da su ba wai dana zama da su daki ɗaya ba a ne santa wajen saduwa amma mutum ya halatta zauna da cikin fada daya ya halatta ya kwanta da ita a kai cikin fada daya ya halatta ya fada mayafi daya duk suna cikin haila tunda annabi sallallahu alaihi wasallam umarci matar sa tana cikin haila sai ta kuma izar izar kuma kamar take dan tofi sai ya kwanta da ita ya kuma amfana da dukkan kowane bangaren jikinta in banda saduwa wani mutum ya tambaye da Allah ya menene abin da ya halatta ga mutum idan mata ta tana haila sai manzo Allah ya kullu shay'in illa nikah komai ya halatta saduwa sai ba ta halatta ba ma'ana dukkan wasanni da kai da matar ka ta dauke maka kewa ya halatta cikin kwanakin haila amma wala takarbu hunna hatta ya tabarun farko kusanci ta hanyar saduwa har sai sun yi sarki sai da zaharna idan sun karkata ma'ana bayan sun girki kuma a ce sun yi wanka ba su gumin da kasu amara zan lawa to ce ku je musu ta inda Allah ya umarce ku wato ta gaban su kenan ba ta bayan su inna Allah ya da tawwabin wa yuhibbu mutahhirin Allah na san bayi masu tuba daga zunubi yana san kuma al-mutahhirina waɗanda suke karkata tambaya ta karfe wani dan wani yanzu zama da wannan kwanan yau a juna kada mutum ya cikin wata da ke wani ɗan kwanan ne na kaɗan ne haka kwano da ɗan kankani kamar kwanon shan ruwa haka ɗan kankani da haka to abin da ke ciki shine da ayoyin alfar'ani aka rubuta a wato wadansu kalmomi da aka rubuta hasbun Allah wa wani wakil hasbun Allah wa wani wakil aka rubuta aka kalmomi da aka rubuta ya Allah ya Allah ya Allah aka kalmomi da aka wanda mutum da yayi kankanta kuma ruwa ya ɗan shafa wajen da zai iya karanta shi ba amma da hasbun Allah wani ni'mal wakil shine abin da ya biyo a ciki a kowane layi ina jin za ta dogon jabi ko sama da haka kuma a jerin daya idan an samu goma sha biyu daya biyu uku hudu biyar shida bakwai jerin bakwai to kaga gani tana da yawa kenan to wannan abin da ke rubuce kenan a ciki an rubuta da tawada da alƙalami to wannan kuma leda ce wanda aka sa a cikin kwano ita kuma leda leda ce guda biyu kamar irin ta biredi a cikin da akwai wake wanda adadin kwayoyin suna da yawa to a kowace kwaya daga cikin waken an rubuta ya Allah ya Allah ya Allah kowace kwaya daga cikin babu wanda babu ya Allah ba ciki da dai wake da ke cima da yawa ya fi cikin tafin hannu ɗaya zai ke cikin tafin hannu kuma ɗaya da rabi idan an samu mutum matsakaici to ta ka kulle aka sa wannan wake a cikin leda guda biyu kuma da aka kulle kuma ga shi wannan kwanan da aka rubuta wannan lawan ne da ciki aka sa waken a ciki sannan aka rufe sai aka aiki yaro ya je ya sa a bola bola kuma ta kwalli yadda wanda ya kawo ɗin ya ba a kwalli ne kuma sun san gidan ma da yaron ya fito wani gida ne da cikin gidajen manyan mutane aka ake su da wannan a a sa a bola to kaga da yadda aka wannan wani kibiri da ko tsari to shi kuma da yaron ya je ya ajiye abin haka a hankali sun san ba haka aka gosa ba da jefan da bola shi ma yaron sun Allah da ya musu tarjini ko ya ma'ana kila ya san suka aiko su hankali yana kan fitar har yanzu fitar sa ba ta riga ta ba da Allah sai fitar sallahi da ke da balan nasa to yadda sai ga aje sai ka gona ka za ka gona a jira kike kuka gona gona da ke cikin sun sai gona kwani da suka gona gona gona da ga abin har sunan mai gidan sun faɗa amma ba da amfani fadin sunan mai gidan da aka fito da wannan dan aka ya ta sa a bola abin da yake da amfani shine isar da sako ga jama'a cewa hakan ta kafi ne kuma wulakanta sunan Allah ne kuma wulakanta sunan Allah kafirci mutum da ke sunan Allah zai jefa a bola wurin zubar da shara wurin datti wannan kafirci ne fita da musulunci ne ko babu wata bukatar ka da zaka biya dan kai wannan in kaga bukatar ka ta biya to ba a sanadiyar yin wannan din bane ba ibtila'i ne na Allah da yake zai tarbabi mutane talala mai kaman sake ne na ubangiji da yake fadarni wa man yakذب bi hadha hadith fa nastadrijuhum min hadha la'alamu. kuma ibla'i ne jinkiri da Allah ke wa mutane da manzo Allah ce inna Allah la yulli lil zalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu Allah yana yin jinkiri da azabi ba dan ne ya fi karfin shi ba yana ganin Yahudawa na kashe mutane a Falastin yana ganin Amerika suna kashe ƴan gwamnati musulmi a Iraq da sauran wurare yana ganin ƴan fushi suna fushi su kashe mutane yana ganin masu tsafi irin waɗannan suna kafirce su rubuta sunan Allah su kai bola su jefar duk Allah na musu jinkiri ne ba dan sun fi karfin shi ba a'a ya kyale su ne su ɗauki laifin su da yawa dan a kama su cikakken laifi ba jaran laifi ba ko kuma dai in masu rafa da su tura Allah yakan yi jinkiri ga zalimi ta yadda idan ya kama shi to ba zai kubuce ba da manzo Allah ya faɗa hadisi sai ce wa kazalika akhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid haka kamun ubangijin ka yake idan ya zasu kama alƙarin da take azzalima lalle kamun sa damkarsa mai tsanani subhanahu wa ta'ala da haka sai da ka wadata ta alqur'ani ka rubuta alqur'ani da jini ka rubuta ayata alqur'ani ka rubuta ya Allah ya Allah a jikin wake ka ko dora ka jefar kuma ga Allah ya baka dukiya ya baka yaya ya baka mukami ya baka matsayi kana yin abin da kake dama wai ka dauka hakan alkhairi ne a gare ka hakan ba alkhairi bane ba a gare ka daidai kake da ragon layya da masu suke daurin suke ba harawa ba zai gane kuskuren ta ba sai lokacin da aka zo wata gari na idi law ya'lamul kabisu kabshu anna al ala tasmimihi da a ce rago ya san waɗanda suke tsaye a kan ciyar da shi don ya koshi yumiru na sharra ai sharri suke koyi in jalu shi ne ranar yanka ma akala ba bane su ba لو يعلم الكبش أن الكائنين على تسمينه يثمرون الشر ما أكل إلا لو يصل بارا أن يباد زي سهرة وكل سنوسا da haka wanda yake wannan ya kamata ya tuba shirka ne wannan kafir wa Allah ne balla bin zai Allah ya umarni da wannan ko manzo Allah ya umarni da wannan aljani ne zai umarni da wannan ko wani malamin tsibbu shi ne da muka umarni da ka rubuta sunan Allah ka wata ka jefar a cikin shara dan kuma tun wata bukata ta duniya ba wanda yake yin wannan wai dan ya shiga aljanna ya tsira daga wuta yana yin wannan ne dan ya tuma wata bukata ta duniya ko ya tuka ko ya kayar da wani ko ya tuntunta wani ko ya kefare wani ko ya tallake wani ko ya wani ba take wannan kuma da aikin banza ne rayuwa karfin ta zai zo ko mutuwa tana nan tana jiran ka la'amruka innal mauta ma asta'al fata la katil murka wa tilyahu bil yadi mutuwa ba ta yi wa dan adam kure a'a kamar igiya sai da aka yi talala aka sake ta alkuwa sai ta tuka jiya ta fale ta wanda yake rike da igiyar yana zaune ba sai ya ta ba in yana son ta zo ya zai ko ya ja igiyar kawai sai ta gudu ita gudu ita قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم ما كنتم wannan tsafa tsafan ba zai illa ba komai ba a duniya sai bakin ciki da takaici in ka samu duniya ta hanyar sa ga kan ta lamu ne kuma saki kuma ba za ka fi duniya ba a saki a kwanciyar hankali dan kana jin tsoron wani wanda zai sama da wannan shi kuma wanda zai kwace da wajen ka sai Allah ya jiba maka tsoron ka ko shi wanda ya baka lakalin ku tsata ya warware lakalin ko ya wani wanda ya fi wannan karfi kullum kana cikin tasa hankali amma in ka roki Allah ne kai tsaye ba ruwanka da kowa ba wanda kake jin tsoron zai cutar da kai dan ka san bai isa ba wallahi yaji bana illa ma taqabbalahu lana huwa maulana wa ala rabbil alamin kuma galibi masu sai wannan sune wanda suke mulki ko suke da kuɗi yana da kuɗi ka su kare yana da mulki kar mulki ya kau ba wannan din bai ya samu mulkin Allah ya ba su mulkin wai kuma sai dauka yin wannan shi zai sa mulkin ya tsaya ba wannan bai ya samu kuɗin ko tsamu. a'a Allah ne ba su kuɗin ko tsamu ko tsaya kuma sai ke ganin yin wannan shi zai sa mulki ya dawo ko tsamu ya dawo ko tsaya ya dawo wannan ne rashin tunanin shi ne ya kamata dan haka masu wannan ya kamata su tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala amma wallahi ni na so in ga sunan gidan zan faɗa tun da yanzu zan suka kawo da tsofa gidan da komai da komai amma kamar yadda na faɗa fasan sunan gidan ba shine mai amfani ba wa'azin ya kai kunnen su masu gidan da wanda suka yi laifin ko masu da suke wannan ganyen ko wanda suke ire-iren wannan da dama cikin tsafi da mutane suke da sihiri da mutane ke da dabo da mutane ke kuma akwai wanda hatta karatu ba ya canza sa wannan akwai wanda yake cewa wallahi yawanci da za ga mutum ana saka mana da addini ko yana kan tsoron addini yace idan Allah ya rabu da wani rashi to baya barwai shi da shi malami na gaskiya ko yan uwansa na gaskiya da shi kan addini cewa wani ka taimaka da ba wani ina da bukata kaza ko yan uwansa ko mutuntanka wajen zan san dai malaman da kun ba zai kuma haka ne haka ne na ga da mutunci an wayar da malaman sun zuwa aka aka mun zo da ba ƙarya ne zan tafi sai suna cewa wala ta dafi sai ban tafi ba wata rana ban sai da ake kuma kawai sai da su a wajen Allah ya ya Allah sarki ya sani tabbatar mai inda zai na kuma dan karshen zargin su cewa sai ne ya musu zan je da faɗa sai da yanzu yake da kaga wani baraza da su na nan da kuma sanin wala da su sai ke tafiya ne ko kan na ne amma da kai ne ne da kuma bai dan faɗa na zai gure kana kanka zai bayyana amma dai na hada ko na hana kaina wallahi bisa ga kasarawar ubangiji wata rana ban san yadda ake bare in ta kai kuma suna fito wajen ko ban kawo tunanin wajen da ma na mun ba labarin da aka bani sai ga mutanen da shi mutumin na aka to mun kan buga wa ɗan misali cewa ka ɗauki misali a gaban gidan da kai duk malami na sunna in dai malamin sunna na da kai to malamin gida a gaba ɗaya fasana ke ko malaman dubu da ɗan bore duk suna shi ba wani wanda aka yi ittifaki wajen kin irin malaman sunna dan yana yana yana mai tsafi yana mai yana mai yana waye yana suna yan boko suna kinsa wanda ba sa san gaskiya masu mulki sarakuna masu mulki yan siyasa dukkan wani mutum banza na sun yi tsafin sun yi ba'idan sun yi rubutun sun sa a cikin jini sun kira albantin sun kira duk wanda su kira ko ma na mai suna yana ba a da sami sai ya kara kyau sai ya kara lafiya sai ya kara annuri ba wanda yake tsofa yake kara kyau yana tsofa yana malamin suna dukkan bid'a dukkan bid'a ranar kamar mummuna da ita gani kuma in kun yi ku je ku kalle su wallahi za ku ga abin da gani na farko ya ake gemu sai kara maka muni ka rasa shi ne ko jama'a sai koma ta gaba sannan wannan a ce a ce yana sa fuskar mutum da ya samu ya samu zuba sai ke zuwa wurin mutum amma malamin bid'a yana nan tsabtun sa malamin suna yana nan tsabtun sa dan bid'a ya warga dai malamin suna yana nan tsabtun sa a nan gurin abin da wannan shirya ya yi kuwa a ce wadanda ba abin da suke ba yan dori da gotaye da masu ba'ido da masu lakani da masu yasun da masu eh, yasun mai rubar da idan mai rubar da wani kuma goto wallahi duk ƙarya suke yi mutanen banza ne ba su isa ba ko dan me kake jin tsoron su dan me dan me kake jin tsoron su mun ba aƙida mu ji tsoron su da kai dan gari ka tsoron dan me y wanda ya